Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba. Da fatan masu azumi sun yi sahu cikin ƙoshin lafiya. Madina ɗahiru mai shanu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri. Yau Talata 28 ga watan Afrilu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanun labarai. Kasashen New Zealand da Italiya sun yi shelar matakansu na sassauta killacewa ta dakile yaduwar cutar coronavirus a yayin da Firaministan Burtaniya Boris Johnson ke taka tsantsan. Amurka na ci gaba da nazarin rahotanni game da lafiyar shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa sannan ma'abuta ilimin kimiyya a jami'ar oxford ta burtaniya na faɗi tashin ganin sun samo rigakafin cutar coronavirus ba tare da bin tsawon matakan da aka gindaya ba to kanan labarin kenan Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce za a sassauta dokar takaita zirga-zirga a birnin Abuja da jihohin Legas da kuma Ogun. I have approved a phase and gradual easing of lockdown measures in FCT, Lagos and Ogun state effective from Monday 4th of May. To sai dai gwamnatin ta Najeriya ta ɗauki wani mataki da ta kwatanta shi a matsayin mai tsauri a kan jihar Kano. Gwamnati ta kafa dokar rufe Kano kar kafin ta gaba da nan da sati biyu ba zuwa. Wani irin doka mai tsanani da za a kafa a Kano to na tsammanin a wasu wuraren ma dai ba mu ji an ganta ba. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ya shirya zai kuma gabatar. daga bisani albarkacin azumin watan ramadana za ku ji karatun alkur'ani mai tsarki daga bakin yara ƙanana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an yi sahur ko ana kan shirin yi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Kasashen New Zealand da Italiya sun yi shelar matakansu na sassauta killacewa ta dakile yaduwar cutar coronavirus a yayin da Firaministan Birtaniya Boris Johnson wanda ya koma bakin aiki jiya Litinin bayan murmurewa daga cutar COVID-19 ke cewa zai yi wuri a sassauta takaita harkoki a Birtaniya yanzu. Johnson wanda ya yi jawabi a harabar ofishinsa da ke Downing Street ya ce ya fahimci matsuwa da kuma zulumin jama'a To amma muddin aka sassauta takaita harkoki a yanzu za a fuskanci kasadar abin da ya kira sabbin mace-mace da kuma barkewar cutar wanda zai ma daɗa gurgunta tattalin arzikin ƙasar. Na ki in salwantar da dukkan fama da sadaukarwar da mutanen Burtaniya suka yi da kasadar fuskantar wata ɓarkewar annobar a karo na biyu da rasa rayuka da dama da kuma buwayar ɓangaren kiwon lafiyar Burtaniya a cewar sa. Johnson ne shugaban ƙasa na farko da ya kamu da cutar COVID-19 ya kuma shafe kwanaki a ɗakin masu buƙatar matuƙar kulawa a asibiti inda ya yi fama da cutar. Yayin da Amurka ke nazarin rahotanni game da lafiyar shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa, jami'ai da ƙwararru na cewa Amurka za ta ci gaba ne da aiwatar da takunkumi da kuma takura kan Koriya ta Arewar Muna ci gaba da kira ga Koriya ta Arewa da ta kauce matakala ta mutunta abubuwan da suka wajaba a kanta ƙarƙashin ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, sannan ta koma kan tattaunawa ƙwaƙwara kuma mai ɗorewa, wadda ta tanaji cewa Koriya ta Arewar za ta sauke nauyin da ya rataya a wuyarta ta daina shirye-shiryen makaman nukiliya kwata-kwata abinda wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ya gaya muryar amurka kenan jiya litini a yayin da koriya ta kudu ke watsi da rahotanni da dama da ke raɗe raɗi game da yiwuwar mutuwar kim tare da kuma jaddada cewa babu wasu take-take na ba sabon ba a koriya ta arewar masu nazarin al'umura na mai da hankali ne kan yanayin kim yo jong kanwar Kim wadda ake bayyana ta wadda ake bayyana ta a matsayin yardajiyar mashawarciyar Kim. Rundunar sojin Amurka da ke jan daga a Afirka, Africom a takaice, ta ce wani harin jiragen sama da ta auna kan kungiyar mayakan Al-Shabab a watan Fabrairun da ya gabata, ya yi sanadin mutuwar farar hula biyu ya kuma rauna ta wasu uku. Gano hakan ya biyo bayan binciken da aka yi wanda aka saka sakamakonsa a rahoton kwatan farko na Africom game da fararen hular da aka ritsa da su, kuma shi ne karo na biyu a tarihin rundunar da ta ce farar hula sun mutu a Somalia sanadiyar harin jiragen sama da Amurka ta kai kan mayakan masu tsaurin ra'ayin addini. Tun bayan da na fara jan ragamar wannan runduna, mun daɗa mai da hankali kan bayyana gaskiya game da harkokin da muke gudanarwa, a cewar Janar Stephen Townsend. kwamandan Afirkon a wata takardar bayani da aka raba ba manema labarai jiya litini ya ƙara da cewa idan mun gaza za mu fito fili mu ansa cewa mun gaza. Kwamandan ya ce an kashe farar hulan cikin abin da ya kira yanayi na takaici da kuskure a wani harin da aka kai ranar 23 ga watan Fabrairun shekara ta goma sha tara, Harin ya kuma yi sanadin mutuwar wasu 'yan ta'addar Alshabab biyu waɗanda dama su aka auna. jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu. A wani jawabi da ya yi wa al'ummar ƙasar, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce za a sassauta dokar takaita zirga-zirga a babban birnin tarayyar ƙasar Abuja da kuma jihohin Legas da Ogun. bayan da yankunan suka kwashe makonni cikin yanayi na kulle a ƙoƙarin da hukumomi ke yi na kare yaduwar cutar coronavirus. To sai dai a gefe guda shugaba Buharin ya kuma ba da umarnin a rufe jihar Kano wacce ake samun rahotannin mace-mace ko da yake hukumomi sun ce ba su da alaka da cutar ta COVID-19. Ga wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa da ƙarin bayani daga Abuja. I have approved a phased and gradual easing of lockdown measures in FCT, Lagos, and Ogun states effective from Monday, 4th of May. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake yi wa 'yan ƙasar Najeriya bayani akan matakan da gwamnatin ke ɗauka na tabbatar da an yaƙi bazuwar da cutar nan ta coronavirus take ci gaba da yi a cikin ƙasa. Shugaban da ya amfani da wannan jawabin wurin gabatar da sababbin matakai ko manufofi da gwamnatin za ta yi amfani da su na bai ɗaya. domin tabbatar da an yaƙi bazuwar wannan ciwo ya ce za a sanya dokar hana yawo na dare tsakanin karfe 8 na dare zuwa karfe 6 na asuba za a kuma baiwa 'yan ƙasa damar su yi walwala na neman abinci su na yau da kullum amma bisa ga ka'ida na tabbatar da cewa ba a yawo tsakanin jiha da jiha ko kuma gari da gari kamar yadda bincike ya nuna cewa ta hanyoyin ne cututtukan ke bazuwa zuwa waɗansu jihohi ko yankuna na najeriya malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin taron najeriya ya kara yi mun haske dangane da bayanan da shugaba muhammadu buhari ya yi inda yake cewa akwai magana daɗi akwai kuma da ba za a ji daɗin ta sosai ba magana mai daɗi da ta fito daga bakinsa lallai ita ce wadda ta nuna ana samun ci gaba dangane da irin matakai da gwamnati take ɗauka na yaƙi da ciwon corona ya ba da misalai wanda ya nuna cewa kamar a diddiga da aka yi ai zuwa yanzu ya kamata a ce yadda cutar ta mamaya ta bazu a ƙasar nan ya kamata a ce mutum ya fi dubu biyu zuwa yanzu da kamata amma yanzu gashi alhamdulillah dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗayan ɗoriya saboda haka irin matakan da aka ɗauka wayannan jihohi lagos a jihar ogun da babban birnin tarayya ya yi aiki kuma saboda haka sauƙin da aka samu shi ya sa daga nan zuwa sati guda ana sa rai daga sati guda mai zuwa za a dan fara sassauci ga mazauna waɗannan gurare a sakar musu mara don su gudanar da wasu harkokinsu da rana tafiye-tafiye na dole in dare ya yi dokar ta ɓaci babu yawo ah, abu da aka ce wanda yake mai nauyi mai mara daɗin ji shine gwamnati yanzu ta fahimci matsala da ta taso a kano da taɓarɓarewa da wannan lamura suke gwamnati ta kafa dokar rufe kano kar kafinta gaba da nan da sati biyu masu zuwa wani irin doka mai tsanani da za a kafa a kano to na tsammanin a wasu wuraren ma dai ba mu ci an ganta ba zuwa yanzu malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnati tarayyar najeriya a tattauna da ne da shi a abuja yanzu dai yan kasa musamman al'ummar yankin kano da shugaba muhammadu buhari ya sanya wa doka hana yawo na sati biyu nan take sun sa ido su ga irin nasarorin da wannan matakan za su dauka umar faruk musa mur amurka a abuja Najeriya. to a gaida umar faruk musa da ya haɗa mana wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim ka almasi garba da ci gaban labaran duniya. Ma'abuta ilimin kimiyya a jami'ar Oxford ta Burtaniya na faɗi tashin ganin sun samo rigakafin cutar coronavirus ba tare da ban tsawon matakan da aka gindaya ba. Masu ilimin kimiyyar sun bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar su iya yi da wuri. wanda hakan ke ba da ƙwarin gwiwa a sassan duniya ganin ana iya samun rigakafi ba tare da an jira har sai baɗi ba. A makon jiya ne aka fara gwajin rigakafin wanda cibiyar Janet Institute ta jami'ar Oxford ta ƙirƙiro. Masu ilimin kimiyyar na shirin gwaji ma mutane da yawan gaske a tsawon wata guda. wanda hakan ya yi matuƙar sauri idan aka kwatanta da yadda akan ƙirƙiro rigakafi. Ƙarin jihohi a Amurka jiya litini sun fara kauda wasu daga cikin matakan takaita harkoki saboda dakile cutar coronavirus a yayin da gwamnatin Trump kuma ke sake nazarin tsarin yadda jihohi za su iya buɗe harkokin hada-hada da makarantu da wuraren ibada sannu a hankali. Kafafen yaɗa labaran Amurka da suka ga tsarin da ake shirin gabatarwa ɗin jiya litini sun ce tsarin ya hada da rufe duk wani ɗakin cin abinci a ofisoshin aiki da amfani da cokala da wuraren sa abinci na zubarwa bayan an gama a wuraren sai da abinci da dakatar da waƙoƙi a harkokin ibada kasuwannin hannayen jari na duniya sun zaburo jiya litini, wanda hakan ke nuna irin ƙwarin gwiwar da masu saka hannun jari suka samu game da yadda ake sake buɗe harkokin hada-hadar tattalin arziki a duniya. To amma kasuwar mai da faduwa ma ta yi. Agadi Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 sai kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato a voahausa.com ko sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na Facebook da Twitter domin kallon hotuna da bidiyo. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Da yadda aka yi ma coronavirus tarnaƙi a Najeriya, wallahi tallahi da haka aka yi ma 'yan ta'adda Boko Haram da irin su kidnappers a Najeriya wallahi da babu su. Don wannan ya shafi masu hannu da shuni, ya shafi 'ya'yan wa'anda ba su da shi, ya shafi waɗanda ba su san ma mutunci kansu ba, shi yasa aka ɗauki wannan mataki amma kai ka san ciwo akan wanda coronavirus ba ciwo ne na masu kuɗi ba na masu kuɗi ne a'a ah. to jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa mu da ku a na sabon shiri na tsaka mai wura muna fatan kuna nan kallon da muke a nan Washington DC a ci gaba da tattaunawa ko kuma muhawarar da madina dauda wakilin mu ta abuja ta shirya mana da alhaji abdulrahman kwacan da kuma ibrahim modibbo yau za mu duba batutuwa da dama wanda suka hada da batun yadda ake kallon kamun ludin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi dangane da wannan masifa da allah ya tura al'umma wato ta coronavirus a kuma da mu yi magana game da waɗannan likitoci ko ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasar china da aka ce an shigo da su ba tare da bata lokaci ba bari haɗa ku da bakin namu tare da madina dauda. ina so ya kamata al'umma su hakuri har zuwa lokacin da eh, gwamnati za ta eh, shirya ah, hajiya da ya tukuna tukuna da sai ne maganan da kace maganan addini da sauransu wannan hajiya banda abin da zai yasa don ilimi na bai kai wannan wuri ba ko baka ba masana duk abun suka gani wannan ka ya shafe su hajiya abun da yake bani mamaki da yadda aka yi ma coronavirus tarnaki a Najeriya wallahi tallahi da haka aka yi ma yan ta'adda boko haram da irin su kidnappers a najeriya wallahi da babu su don wannan ya shafi masu hannu da shuni ya shafi 'ya'yan waɗanda ba su da shi ya shafi waɗanda ba su san ma mutuncin kansu ba shi yasa aka ɗauki wannan mataki ki gaya mini irin abunda da aka yi da sauransu abun tun daga muke a najeriya nan irin abun da aka tashi ana yi akan wannan maganar ciwo din amma kai ka san ciwo akan wannan coronavirus ba ciwo ne na masu kuɗi ba na masu kuɗi ne a'a tsaya tukuna tsaya tsaya tsaya don Allah tsaya tsaya tukuna amma kai kanka ka faɗi ka ce jiya fa a Sokoto an kashe mutane 28 a Sokoto shekaran jiya duk kasar da ka gani ɗaya ba wani taimako a kasar nan babu shi abun da aka kashe Sokoto fa bai kai abun da coronavirus ya kashe a Najeriya ba bai kai ba a Najeriya abun da ya kashe a Najeriya a gaskiyar Ah, bai kai ba haka ne a sokoto fa hajiya haka ne an kashe mutane sama da 27 a sokoto shekaran jiya coronavirus nan abun da ya kashe a Najeriya fa duk mutane biyar ne zuwa shida. Amma idan an bar shi fa. Sai ya tukunna. Zai kashe dubu. Sai ya dai tukunna. Gara mu dan tare shi. Sai ya tukunna. Tare shi ba wai nace fa ni fa ba wai ina agirin da tare shi ba. Eh. Ina agirin da ukuban da ake so a saka al'umma a ciki ne ni. Idan za a aje talaka a cikin gida yayi shekara in akwai abun da za a taimake shi ya ci wallahi tallahi zama sa gidan yafi. a fct za a yi kuma fct insha Allah ni ba na magana fct ina magana Najeriya gaba ɗaya ke magana fct ma ai akwai wurare da yawa da ce an fara bada tallafi jihar Nasarawa da birnin tarayya Kaduna Lagos ƙarya ne akwai ranar da za mu zo mu fitar da blueprint na wa'in abubuwan da suke na wallahi tallahi su da kansu ba su isa kwana a gidajen su ba jiya ƙarya ne ba wanda ake bayarwa idan kuma za ka ce a game da haka idan bayarwa kuma eh to ni ni cewa ƙarya ne din eh, ni idan ana so a bayar abin da nake so ba sai dai idan aka ce za a bayar eh. wa'anda ya kamata a bayar a duniyan Allah nan a mutane guda uku ne na farko akwai kunda za a fara emergency don a yi kwabarin talakawa su shiga gidaje ba a yi ba na biyu yan jaridu da gidajen talabijin da rediyo da ko ina waɗanda ya kamata su yada wannan abu don mutane su koma gida su zauna ba a ba su ba ma'aikatan kiwon lafiya ba a ba su kuɗi ba don rashin kunya da rashin mutunci wai ana son a kawo su doctors ma daga su ƙasa bayan da na cikin gida ba ka goyon bayan haka kenan eh. ai duk nan ba matakai bane na kawar da ciwon mutanen da 'yan najeriya suka warkar an kawo wasu likitoci da kasan waje suka warkar da su ne ba likitocin najeriya suka warkar da su ba ne eh, hajiya in ki duba ina zuwa alhaji kotam idan ka duba in ana magana doktoci da ana cewa za a kawo amma da zuba ka zo ba in kika duba a duk najeriya fadin najeriya muna doktoci dubu hudu ne kawai gaba daya hmm. a cikin doktoci dubu hudun nan suna kula da mutane fiye da miliyan metan dari hmm. biyu wato idan aka kasafi in kin raba doktoci dubu hudu mm. da mutane miliyan metal mm. a sai kowane likita daya ya kamata kula da mutane dubu shida saboda ga bamu da kasa baki daya kasa ga baki daya bamu da doktoci so idan kika duba yan mm. china a yanzu a wuri su ne wannan abun ya faru amma yau in kin duba adadi ko gididdiga ya nuna cewa sun killace batun virus mutane ma sun daina kamuwa da shi yawancin su daina mutu a china idan sun suke jira su kama tallafi a nan fa muna nan yan cuba muka gan sun tafi abin nan australia ne ko ina ne inda akwai abin nan bakake ne kuma gaba su daga cuba suka je su taimaka mutanen nan akan wannan coronavirus saboda haka idan har china suka jira su taimaka mana su kawo mana wayannan doktoci wanda za su taimaka mai laifi a ciki to ai yana da kyau don kika duba a cikin dokokin da muke da su a Najeriya yawancin su wallahi doktocin nan yawancin su kai ka sani Alhaji Gocham hmm. yawancin su hmm. suna asibitin gwamnati kuma suna da clinic clinic din su hankalin su duk a arabe ke sakacin waye sakacin waye hankalin su arabe the best doctor hajiya the best doctor a duniya a South Africa the best doctors a South Africa yan Najeriya ne the best doctors yan Najeriya ne saboda haka kai ka yadda ke na ibrahim modibo a shigo da wayannan likitocin daga kasar sin ni ban ga laifi ba because abin da ya sa ni ne gani eh ni abin da nake gani shine ban ga laifin da za a shigo da doktoci da kasar sin in har za su taimake mu in ka duba a adinance aka ce idan zaka nemi ilimi ka je har sin haka a sai cewa tun addini ma tun filazar kididdiga ya nuna cewa sin ina suna da ilimi fiye da yake tsammani shine aka ce diga nan ko har sin ka je ka nemi ilimi idan za su kawo mana ilimi su me me me abin na ciki hajiya kai baka yadda a kawo likitoci daga waje ba hanya ne na sata kudin jama'a ba wai ban yadda ba ke fahimci maganar gaskiya yana da kyau a kira kungiyar doktoci na Najeriya an neme suka ce ba su yarda ba eh su bari tukuna sai abun ya gagare su tun daga wannan abun har yanzu fa a Najeriya har yanzu ku fahimce ni fa mutane biyar ne suka mutu akan wannan a'a sun fi biyar eh, shida shida ko baka bane shida nan ana tunanin guda biyu ma ba a ciwon ya kashe su ba abun da ake magana to kai baka ga gazawar su ba ganin cewa eh. har yanzu kullum ma karuwa ne cutar ke yi yafi america wanda ita ce take tunanin ita ce uwar duniya gaba daya wanda mamayan da ciwon taimata kisan da ciwon taimata ya fi kisan eh, september 11 in kina maganan maganan eh, eh, eh, Najeriya bari ina so dan uwa na ya fahimta covid-19 na fa daban-daban ne Au, ba iri ɗaya da muka sani ba? Daban-daban ne. Alhaji Kotem. Dakata, dakata, dakata. Ina ka samu wannan tabbacin? Ina ka samu wannan gidiga. Abun da sanin muku daban-daban ne. Su waɗansu wuraren da abu yake musu illa. Different weathers da ake da su a ƙasashe. Yadda yanayin ƙasa yake. Ina so ki fahimci magana kyau. Akwai wani ƙasa wanda ciwon ma ba ta tasiri ma a ƙasan. don yanayin kasan din yadda take ka bai magana kyau da yanayin kasan mu Najeriya kamar yadda kasashen turai yake da mutanen da za su halaka a kasar nan in ban da Allah ba wanda ya sanya wasu ka bai magana kyau akwai wani abun da ubangiji yake mutane kariya wanda ko da yaya zaka samu akwai bambancin abun din yanzu in kin lura barnan da yayi ai barnan da yayi America bai a China ba ku lura da wannan abu yanayin ƙasa ne da eh, sauransu. Ka duba kiddiga na America a yau a yau ina kiddiga ya nuna cewa mutane wajen dubu su suka kamu da wannan cutar a cikinsu dubu goma sha biyu sun mutu saboda haka a china eh, bai kai na amerika ba don haka akwai yanayi na wuri kin ga wannan ciwon din baya ma halaka da zafi hajiya ko ala zartin baya kauna zafi kin ga bai kauna zafi me yasa ya shigo Najeriya yanzu da muke fito ana dabba wani zafi wanda suka cikin jirgi ne suka dauko shi da sanyi suka kawo shi yasa muka ce muku ba ciwon talaka bane amma ana so a daura talaka Ah, eh, eh, masifa ana so harbi guzuma an rabe da guzuma ana so harbi karsana abin da nake so mu sani shine wannan cuta fa ba sani ba sabo jifa kurna take manya da kana duk zuba ni na imani kan cewa wannan cutar ba na masu kudi kawai ba wallahi tallahi tallahi gara gara su yi takazanzan dan jaridan nan abu da daya me yasa ka na da duk wani fara ya gaya min talaka daya wanda aka ambaci sunansa ciwo ne ya kama ina son gami mutum ɗaya kake so ka ba a ambata suna ba a ambata duk waɗanda aka kama waɗanda suke halaka da mutanen da ciwon ya kama suka zo da shi ne kama su to a ciki ba talaka ka gaya min talaka a ciki. a cikin wanda wayannan da suka zo da shi ni dai ka gaya min ko kuma ya in kun saka bayanin nan a gwamnati ta fita ta ce ga talakan da ciwon na ya kama a idan ka duba Modibo kana memban wannan kwamiti eh. kana ganin wannan zaman gida da aka ce a zauna a gida a keɓe mutane da waye dinnan anya abu ne mai yiwuwa ganin cewa a gida ɗaya ma musamman a arewa ana iya samun mutane goma mutane sha biyar mutane ashirin anya wannan killacewan ba zai kara har cutar ta yadu kamar yadda shi dan wana kwacce yake magana idan waɗansu masu hali suka shiga sanyi suka shigo wurin zafi suka kawo mana na cutar kamar yadda yake magana a sai wato zaman gida inda mutane suke yana da kyau don ba zai sa cutar wayanda suke zuwa da wurin sanyi nan zo su rabe su a gida ba ganin haka shine gwamnati ta yi nazari ta yi zurfin tunani ta ce lalle lalle duk a gwamnati gwamnatance duk duniya mutane yanzu ko su ingila da su america wanda ma suka samu cin gaba sosai fiye da mu mutane suna gida za ka gari hanyoyi kamar share tsuntsiya saboda haka mu din nan ba mu daban bane ba ya kamata mu ga cewa eh mu bi dokokin gwamnati da kuma hukumomin lafiya abin da suka ci a dinga wanke hannaye ka wanke kamar eh, gididdiga kamar 20 idan za ka yi atishawa ko kuma za ka yi eh, tari ka sa hankici in an gama ko a yadda shi in za ka yi atishawa ka sa a wajen eh, abin na hannunka ka dan tere shi da shi ko a kan riganka ka dan tere shi a gefe wanda ba zai mutane ba kuma mutum a dinga sa wannan abin na fuska da ake kira mask to matakan wannan mask da kake faɗi matakan kariyan nan da kake lissafawa yanzu gwamnati ta bayu mutanen ƙasa to inda nike so roki gwamnati oh haje yanzu ka ah, ya to tsaya ina so roki gwamnati kin ga duk abun da ya kamata gwamnati shirya ne eh, ina so roki gwamnati abu ne wanda yanzu da naira 200 ne yanzu ana sai da shi kusan 500 ana cutar da bayin Allah wanda gwamnati bar saka ido akai ba sannan a ce kada mutane su yi magana hajiya bari in gaya miki maganan covid-19 nan ba ciwo bane fa na yanzu tun 1989 gaddafi yayi magana maganin ciwo na kafa kashe shi ina son mutane su fahimci wani magana da kyau in mutum yana so ya je ya dubi preaching da gaddafi a cikin youtube zai zai samu wannan bayanin eh, eh, covid-19 nan ina so bai sa cutar bata fita tun lokacin ba tun da kyau sannan ai Allah ya faɗa kuma Allah ubangiji alƙawarinsa baya baya baya tashi duk ran da kuka ci kuka tsaya da yawan saba ma ubangiji zai jarabce ku da masifu daban-daban don ku dawo kan hanya Allah wannan ciwo azaba ne ga wasu rahama ne ga wasu don haka duk abun da muke yin nafa dole sai mun koma ma ubangiji mun nemi sauki a gujensa wallahi mu samu sauki wannan to gaishe ku da tattaunawa sai Allah ya kai mu rana wuce mu zo mu ci gaba domin duba yadda aka ɗauki matakai da kuma ko matakan da aka ɗauka domin yaki da wannan cutar ta coronavirus wato kwalliya ta biya kuɗin sabulu. yanzu suka madadin dukan su bakin namu alhaji abdulrahman kwacham da kuma malam ibrahim hudubu da musamman ita wakilin tamu madina dauda aliyu mustapha sokoto ne a washington sai an jima a gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma ga wannan saƙon. ji na gani. Na ji na gani. Daga gobe Laraba sashen Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku labarai kan cutar coronavirus kai tsaye ta hanyar Facebook. Dama ce da kwararru za su amsa tambayoyinku dangane da cutar hukumomi kuma su san halin da kuke ciki. Ku tare mu a hanyar sadarwa ta Facebook daga karfe goma zuwa sha biyun rana domin bayyana halin da kuke ciki da kuma sanin yadda cutar corona ta shafi sauran kasashen duniya. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. albarkacin azumin watan ramadana ga karatun alkur'ani mai tsarki daga bakin yara ƙanana. Muhammad Awal Muhammad di Nottingham Primary School. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inni da'autuhum jihara. Summa inni لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن توتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا قبيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهو وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا توما دلا yanzu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Ƙasashen New Zealand da Italiya sun yi shelar matakansu na sassauta killacewa ta daƙile yaduwar cutar coronavirus a yayin da Firaministan Burtaniya Boris Johnson ke taka tsantsan. amurka na ci gaba da nazarin rahotanni game da lafiyar shugaba kim jong-un na koriya ta arewa sannan ma'abuta ilimin kimiyya a jami'ar oxford ta burtaniya na faɗi tashin ganin sun samo rigakafin cutar corona virus ba tare da bin tsawon matakan da aka gindaya ba to masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe bakwai kenan agogon Ghana. Za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin, da CD wanda ya haɗa shirin, ya kuma ba da umarnin ni Madina Ɗahiru mai shanu. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. Bonjour au micro